wa kulla bidatin dalala wa kulla dalalatin finna azan Allah wa jara na minan na kuma alaikum wa rahmatullahi ya jama'atul musulmin yau muna safiyar litinin 21 ga watan 8 watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da tara ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara dubu biyu da da ashirin shida Allah ya sake haɗa mu wannan masallaci mai albarka da wannan lokaci domin ɗora daga yadda muka tsaya a karatun littafin iktiza'u siratil mustaqim wallafar babban malami ibnu taymiya ahmad bin abdul da ɗan tsokaci da muke gani na babban malami muhammad bin salihin al'usaimin allah ya ji kansu gaba ɗaya mu ma allah ya ji kanmu muna cikin fasli na sha biyu da yake magana akan ayadul kuffar bukukuwan idi na arna makon da ya gabata mun ji malam ya fara magana akan yanka saboda wannan ranar idi wadda ba ta musulmi ba za mu tashi inda ya ce fa'amma ma zabahahu ahlul kitabi li wa ma na bi dhabhihi ila ghayri llahi nazir ma yadhbahu almuslimuna hadayahum wa dhahayahum mutaqarribina biha ila Allah ta'ala shafi na 213 faƙara ta bakwai daga sama nan ne inda za mu afon fakara ta shida daga sama nan ne inda za mu tashi insha Allah da fata Allah ya taimake mu ya samu dace malai ce fa amma ma zabahu ahlul kitabi li ayadihim amma duk abin da ahlul kitabi suka yanka saboda bukukuwan su na idi wanda suke dauka a matsayin ibada wa ma yataqarrabuna bi dhabihi ila ghairi Allah da duk abin da suke yankawa domin samun kusanci zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala naziru ma yadhbahu almuslimuna hadayahum wa dhahayahum na biha ila ta'ala wanda yake kama ko ina daidai da abin da musulmai ke yankawa na hadaya idan sun je aikin hajji da bahaya layya ga waɗanda ba su je aikin hajji ba ko waɗanda suka je suka haɗe biyu gaba ɗaya wanda suke neman kusanci da wannan yanka zuwa ga Allah maɗaukaki sarki wa zalika mislu ma yadhbahuna lil masih wa zahra wannan kuwa kamar abin da suke yankawa ga masihu da kuma Zahra. fa an ahmad fi ha riwayatan an samu ruwayo guda biyu daga ahmad bin hanbal akan halaccin cin irin wannan nama da suka yanka asharuhuma fi nusuhihi fi nususihi annahu la yubahu akluhu abin da ya fi shahara daga cikin guda biyun maganganun nasa biyu a abubuwan da ya farta shi da bakinsa bai halatta a ci irin wannan abu da suka yanka saboda samun kusanci zuwa ga annabi isa ko zuwa ga zara wa lam yusamma alaihi gairar Allah ta'ala ko da ko da aka tashi yankawa, ba wani Allah aka ambata ba ka kaddara da sunan Allah aka yanka ونقل النهي عن ذلك عن bin umar an ciro hani أن cin قبل abin da suka yanka daga دقنا aisha da Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda qala maimuni malan al-maimuni ya ce sa'altu aba Abdullahi an zaba'ihi ahli al-kitab na tambayi Ahmad bin hambal game da yanka ababen yanka da ahli kitabi suka yanka fa qala sai in kana mimma lika likana isihim fala yahillu in ya kasance wannan abin da suka yanka suna yanka ne saboda wuraren ibadunsu to wannan bai halatta faqala yace yad'una tasmiyata ala amdi ai da gangan suke kin ambatan Allah inna ma yadhbahuna lil masih suna yankawa ne saboda masihu وذكر أيضا الميمونية أنبتاهر إليه أنه سأل أبا عبد الله ياتم أحمد بن حنبل عمن ذبها من أهل الكتاب ولم يسمي hukuncin abinda da kitabi ya karanta bai ambaci sunan Allah ba bai bismillah ba faƙala sai ahmad bin hanbal ce in kana min mayar bahuna lika na ishihim idan abin da iyanka ɗin na daga abin da suke yanka saboda kanisarsu faƙala ya turku na tasmiya tafihi ala amdin ita to da gangan su yakin ambatan Allah din inna ma yazbahuna lil masih suna yankawa ne ga masihu waƙar qad kariyahu umar abdullahi dan umar ya hana cin irin wannan nama illa an na abu darda ya an na ta'amuhum hillun sai dai abu darda shi kuma yana tawili sai ce Allah ya ce wa ta'amul hillun lahum an gane ku abincinku halal ne gare su su ma nasu halal ne gare ku wa aktaru ma ra'aytu minhu alkarahata li akli ma dhabahu li kana'isihim yace amma shi ma Abu Darda mafi yawancin abin da na gani daga wajensa a maganganunsa shine hani gabaran cin abin da suka yanka saboda kanisosinsu saboda ibadunsu وقال أيضا الميمون يا ساكي ساكتشوا سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسمي ناتن بي أحمد بن حنبل قمد أبن دمت أهل الكتاب تينكا بتي بسم الله با قال يتي إن كانت ناسية فلا بأس إن تينكا yanka da mantuwa ba ta ambaci sunan Allah ba da mantuwa to babu laifi sai a ci wa faƙad ya du'una tasmiyata fihi ala amd in ku abin da suke yankawa ne saboda wuraren ibadunsu ko saboda ibadun to suna ƙin yin bismillah din ne da gangan ba su ambatan Allah ne sunan Allah ne da gangan ba wai da mantuwa ba to bil munasaba wannan yana nuna mana mata ma suna yin yanka kenan ku kaga sai ya ce wai ga ga ga kaza za ta kasa ko akuya za ta kasa ko kaza wai sai an zo an nemi namiji da zai je yanka wani ma a zo a kira shi zai shiga alfarmar gidan mutane haka kurum wani kato ya cusa kai cikin gida an magana ai kaza ce za ta mutu to mata ku sani kuma kuna yankawa ba laifin ku bane laifin mazaje ne da ba ma sanar da ku an yi lokacin da in mace ta yanka abu a cikin a wuraren nan namu wai sai a ce wai ba za a ci ba wai ai ya zama mushi ai mace ba ta yanka sabo to ya je ce har yanzu ma an gane ku saboda an yi lokaci a ƙasar nan sai mutum wai ina da wani malami shi yake yanka masa layya ko shi yake yanka masa eh, ragon suna in an yi haihuwa a gidansa saboda haka in zai kai la'asar malamin bai zai yanka masa ba shi ba zai yanka ba to duk waɗannan abubuwa ne malaman gargajiya sun ɗora mutane a kan kekunan ɓeraye sun haka kurum sun zo saboda ba wani abu za a ba su gwalaƙe za a ba su kaza za a ba su kaza to aka baka kai da kafa da ai ka cinye nama waya ci nama kamar kai to duk wannan to wannan kwaɗayin da suke da shi shi yasa suke ta nuna mutane waɗannan abubuwa kai din ma kana jin idan ka yi ka yi laifi kana jira wai sai wane ya zo ya yanka maka Allah ya sauƙaƙa to mata suna yin yanka a ringa koyar da su ana ilmantar da su kawai a danne shi ta ce bismillah Allah akbar ta girba masa wuka kenan mun taɓa tattauna da wani waito ai abin da yasa ba a so mata su yanka su tausayi ne da su kaɗan sun fara yanka su ji tausayi su daina ai dabba za ta wahala yanzu wannan zai zama shine uzuri wannan shine dalilin da zai sa a ce mata ba za su yanka ba to good ita suke yanke tibi idan an haihu ko da yake wannan za ta yin ba yanke ba za a iya samun matsala to amma dai duk da haka ai ta ce yankewar wa qala al-mirwazi mala al-mirwazi yace qari'a ala abi abdullahi an karanta wannan aya ga ahmad bin hanbal wa ma biha ala an nusub al maidah al-ayatu ath-thalitha da abin da aka yanka ala an nusubi sura ta biyar suratul maida aya ta uku kala alal asnami ite an-nusub al-asnam da aka yanka saboda gumaka wa qala ite kullu shay'in dubiha alal asnami la yu'kal duk wani abu da aka yanka saboda gumaka to ba za a ci naman sa ba wa qala hanbal hanbal yace qala ammi baffana ite akrahu kullama dubiha li ghayri ina kyama ina hanin cin duk wani abu da aka yanka ba dan Allah ba walkanais iza zubi halaha in an yanka a wani abin yanka saboda kanisa wa ma a ahlul kitabi ala ma'na zakati eh, to shi ma wancan abin da aka yanka ga kanisa shi ma ba za a ci ba wa ma a ahlul kitabi ala ma'na zakati amma abin da ahlul kitabi suka yanka da ma'anan yanka dan a halatta cin nama fala ba asa bihi to babu laifi a ci wannan nama din wa ma zubiha yuridu bihi ghayra eh, wa ma zabaha yuridu bihi ghayra Allah fala akuluhu abinda kitabi iyanka ina nufin wani Allah da wannan yankan ko da ya mace sunan Allah kai to ni bazan ci ba wa ma zabahu fi ayadihim akrahuhu hakanan duk abin da suka yanka saboda lokutan bukukuwansu na idi shi ma ina hanawa a ci وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي إمام أحمد بن حنبل يروي تحديثي دقاء الوليد بن مسلم يشيكم دقاء الأوزاعي إتي سألت ميمونا عما عما عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم ناتن بي ميمون game da abin da nasara suka yanka saboda kwanakin idinsu da kuma saboda wuraren ibadunsu fakariha akluhu sai kyamaci ya hana cewa ci wannan nama din yawanci jama'a ayi silah na malamai magabatan suka ce akrahu kaza ai uharrimu an gane ku ina magana ne akan haramci qala hanbal hanbal yace sami'tu abu abdullah naji ahmad bin hanbal qala yace la yuqalu ba za a ci ba li'annahu uhilla li ghayri allahi bih saboda an kururuta da wani Allah da wani abin da aka yanka ko dai an ambaci sunan wani Allah ko kuma an yanka ba dan Allah ba shine uhilla bihi li ghairillah ko li ghairillah bi wa yukalu ma suwa zalik abinda ba wannan ba to ya halatta a ci wa yanna ma ahalla Allah min ta'amihim ma dhikra smullah alayhi kadai abinda Allah ya halatta daga abincin ahlul kitabi shine abinda aka ambaci sunan Allah akan sa قال azza عز وجل ألا مدوكك ياتي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه al'anam 121 wala ta'kulu kada kuma ku kuskura ku ci min malam yuzkar ismullahi alaihi duk abinda ba ambaci sunan Allah a kansa ba yayin yankawa sura ta 6 suratul an'am aya ta 121 wa qala kuma ya ce, wa ma uhilla bihi li ghayrillah da duk abinda aka kururuta da shi ga wani Allah al-baqara 173 sura ta 2 suratul baqara aya ta 173 fa kullu ma zubiha li ghayrillahi da haka duk abin da aka yanka ba dan Allah ba fala yu'kalu lahmuhu ba za a ci nama wannan abin ba an gane ku وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني يقول اسم المسيح قال كل ite hanbal ya ruwaito daga ata cikin yankan banasari da ya tashi yanka sai ce ismul masih maimakon bismillahi ƙala kul ite ci ƙala hambal hambal ya ce same tu abu abdullahi yus'alu an zalik na ji an tambayi abu abdullahi shine ahmad bin hambal game da wannan magana ta shi a ba ƙala lata a kulshi kuma ya ce to karkaci an gane ku karkaci addini ba shi ake wane babba bane wane yaro ƙarami ne ba ta ke wani na gaba wani na baya ba ne abin da ake addini na ana bin na gaba idan ya ba Allah ne amma in bai ba Allah ba ko yi ba daidai ba to ba za a bi shi ba an gane ku da haka da haka tambaya Ahmad bin Hanbal sai ce ka ci sai ika hujja kalallah Allah ya ce wala akulu min malam yuzkar ismullahi alayhi Allah ce kada ku ci duk naman da abin da aka yanka ba ambata sunan Allah akan ambata shi ba to sai a zuwa ce bismil masih sai ka a yanka kuma sai ka ci an gani to kaga wacan fatawa ta mi ta tashi daga aiki saboda la musanad nata madogarar ba ya faɗa da son zuciya ba ne ai mun ji masu irin wannan fahimtar suna tawili ne ba mun ji abu da ba'i ba shi shi ma tawili yayi ai Allah ce ta'amukum hillul wa ta'amuhum hillul abincin halal ne gare su kuma nasu halal ne gare ku sai ce shikenan ai Allah sai ce ai Allah ya san suna yin ka da sunan wani Allah amma yace ya halatta a ci to amma sai sai manta ai akwai general term kuma gashi an kawo an kalle ku ko an ce wala ta'kulu min ma lam yuzkar ismullahi alayhi a ka'ida idza ta'arada an-nahy wa as-salb wal ijab qaddima as-salb a shari'a in a da a'a suka haɗu. to a'a ake gabatarwa an fahimta saboda cikin a samun lada ne a cikin A kuma zunubi ne to shi su hanyoyin samun lada ga sunan barkatai in baka samu ta nan ba sai ka samu ta nan to shi kuma zunubi baka sani ba wannan da ka dauka da yanzu haka shine Allah kai kuma gare ka sai ya kai ka wuta amin to da haka idan aka samu karo taho mu gama aran gama tsakanin a eh, halal da haram to haram ake gabatarwa ba za ka ce to yayin yi sabani da aka bari ne yin halal ɗin tun da wani ya ce halal ne an gani kamar nan ka ce to ai ga abu darda da afa sun ce ai ya halatta a ci ko sai ka ci kana ci ka ci mushi kai wa Allah bayani ran kiyama an gane ku saboda to ai ga nasi nan kuma ya ce wala ta'kulu min malamin zikra can kuma ya gaba ya ce wa ma uhilla li ghairi bihi ko ma uhilla bihi li ghairi duk abin da aka yanka ba dan Allah ba ko da yayin yanka shi aka ambaci sunan wani Allah to sai ka ci wancan kuma an yanka dan Allah amma da aka tashi sai aka ambaci sunan wani Allah shi ma ba za ka ci ba a'a ba dan Allah aka yanka ba amma da aka tashi aka ambaci sunan Allah shi ma ba za ka ci ba ai kun fahimta ko ce to nan ba an ce abinda wala kullu min malami zikri ismullahi alaihi ba ko aka ce wanda ba ambaci sunan Allah ba kar ku ci to nan sai aka ambaci sunan Allah amma an yanka ba dan Allah ba to shi kuma ya tashi daga wancan hukunci ya koma ma bihi ligairillahi ko ma ligairillahi bihi an fahimta wato yankan duk da aka yi ba don Allah ba shi ma ba za a ci ba kwanwa ba ci sunan Allah kansa fala raha za zaka malam ibn ahmad bin hanbal ce ba na ganin wannan yanka ne wanda za a ce ya halatar da cin wannan naman wa ma uhilla li ghairi da duk abin da aka kururuta da wani Allah da shi al-ma'ida al-ayatu salisa فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم wannan hujjoji jayayya da Ahmad bin Hanbal ya haɗe ija da ko fatawar ata ika hujjoji akan haka wannan ina nuna dalili ne akan karhancin da ake nufi a nan karhanci ne na haramci wa haza qawlu ammati kudama il ashab wannan ita ce maganar duk tsofaffin ɗaliban Ahmad bin Hanbal قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائع أهل الكتاب إلى كنائسهم الخلال da ya tashi magana a cikin babi da zai magana kiyayar cin abin da nasara suka karanta suka yanka da ma sauran ahalin kitabi saboda idikansu da yankan ahalin kitabi da suke saboda wuraren ibadunsu yace kullum marrawa an abi abdullahi rawal karahata fihi duk waɗanda suka ruwaito wannan matsala, hukuncin wannan matsala daga Ahmad bin Hanbal sun ruwaito karhanci ne waye mutafarriqatun fi hadhihi al-abwab kuma karhancin yayi bayanin su a rarrabe a cikin waɗannan babuka ma'ana da sunan wa aka yanka kuma dan wa aka yanka an fahimta kuma a ina aka yanka to sai ba da hukunce-hukuncen in wannan ne kaza in wannan ne kaza in wannan ne kaza amma duk karhanci ne an gani ta yi tsakani da Allah in ka je sabon gari za ka sai nama ga su muhammadu ga su musa sai ka tafi wajen unkonku ka saya tsakaninka da Allah sai ka ce ya halatta a ciyan kansu amma idan kana wani tafa ko kana inugu an fahimta kafin ka ga muhammadin ma yanzu aka kai kaɗai ne ma muhammadu an fahimta to da haka sai ka dinga bambance sai ka lura a ina shi da haka yace mutafarriqatun fi hadha al-abwab yayi bayanin ababin har ina kake ma yayi bayanin a ina kake da zaka bukaci har sai ka ci naman su da haka sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mukan yi tafiya mu je kasashen arna sai mu je mu tarar da nama ba mu sani ba sun yi ambaci sunan Allah kai ko ba su ambata ba sai ya ce ku ambaci sunan Allah ku ku ci ina suka je suka samu wannan kasashen su suka je wa ma kala wa hanbal fiyatin masalatai ne zakara ana bi abdullah wadda abin da hanbal ya fada cikin waɗannan masaloli guda biyu ya ambata daga ahmad bin hanbal wala ta kulu min malam zikr rasulullah alaihi ala an'am 120 wa 20 wa ma uhilla li ghayri bihi al ma'ida as-salisah fa inna mal jawabu min abi abdullahi fi ma uhilla li ghairi allahi bihi amsa ce ahmad bin hanbal yake bayarwa game da abin da aka yanka aka kururuta da wani Allah da shi amma tasmiyatu tarkuha ita ko bismillah ko ba a yi ba ko rashin yin bismillah faqad rawa anhu jami'u ashabihi annahu la ba'sa bi akli ma lam yusammu alayhi illa fi waqti ma yadhbahuna li ayadihim wa kana'isihim to duk dalibansa sun ruwaito daga wajensa cewa babu laifi don ahalin kitabi ya yanka abin yanka bai yi bismillah ba a ci naman sai fa abin da suka yanka saboda idinsu ko saboda wuraren ibadunsu na hufi ma'ana kaulihi ta'ala wannan ya shiga cikin ma'anar faɗar Allah wa ma'u li ghairi Allah da abin da aka kururuta da wani Allah da shi al-ma'ida as-salisa saura ta biyar aya ta uku Wayanda inda abi abdullah a wajen ahmad bin Hambal, anna tafsira wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi fassarar ma'anar kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba a sura ta shida suratul an'am ya ta 121 inna ma uniya bihi almaita yace ana nufin mushe ne wa qad akhrajtuhu fi mawdi'ihi malam ibnu taymiya yace yi bayanin wannan a wurin da ya kamata ya bayanin sa wa maqsudul khallal abinda khallal da yake so ya gaya mana manufar anna nahya ahmad lam yakun li ajli tarki tasmiyati faqat ba wai ahmad bin Hambal ya haramta cin naman dan ba ai bismillah bane kawai fa inna zalika indahu la yahrum naman da suka yanka ko dabbar da suka yanka bisi bismillah ba a wajen ahmad bin hanbal ba haram bane a ci wa inna ma kana li annahum dhabahuhu li ghayrillah a ya ya haramta ci ne saboda sun yanka ba dan Allah ba sawa'un kanu yusammuna ghayra Allah aw la yusammuna Allah wala ghayrahu daidai ne da suka tashi yanka sun ambaci sunan wani Allah ko ba su ambaci sunan wani Allah ba ko ma ba su ambaci kowa ba an gane ku walakin na kasdahum azabhu li ghairillah ya zo in dai matsayar manufarsu ita ce yankan ba dan Allah ba an yanka ne saboda wannan abin nan an gane ku kamar masu yankan takuta takuta ko masu yankan maulidi an gane ku duk kana ci ka ci haram to ya ce yi an fahimta babbar matsalar da suke samun mutane shine sai to ai wannan ai a musulunci ne eh a musulunci ne amma uhilla li llahi bihi ba a yanka sai dan Allah sai kuma in kuma zaka yanka dan ibada sai ibada da Allah ya shar'anta ta amma kurum a zuwa kirkiri wani ba saka sai ka ce kayi yanka saboda wannan to kayi bida in an ci naman an ci haram musulmi ne yanka a kasashen musulmi aka yanka kuma da aka tashi yanka an ambashi sunan Allah amma haram ne ya ci kai da wanda kuka ci mushe duk hukuncin ku daya wanda ya ci mushe ba larura da matsala ko ba matsala kaga akwai matsala to sai a ga mutane gaskiya za ka yi bakin jini za ka ji ba daɗi za yi kaza za yi kaza yi e, to haka kuma abin yake an gane ku da an faɗa ka ji haushi ko an faɗa ka ji ba ka ji daɗi ba ko haka dai abin yake da faɗa da to matsalar ita ce gara a gaya maka don yanzu haka allah ya tunkuɗi zuciyarka ka daina kana yi kana zaton kana samun lada to ba lada kake samun ba zanibi kake ɗauka an fahimta kamar a ce an yanka an soke qur'ani ne sai an yanka sai an yanka sai an yanka in jiwa sai qur'ani sai ya sha jini wa yace qur'ani yana shan jini da ana yin mahaukata sai a ce ai ruwa da ya haukace ai da hankalinsa lafiya lau ike ai dalilin haukace ai ya soke qur'ani ne ba ba yan masa yanka ba kenan sai ya haukace ƙor'ani jama'a hankali yake samar wa mutum in mutum yana mahaukaci ya samu ƙor'ani sai samu hankali to ya zai kuma karanta ƙor'ani kuma sai haukaci to amma in an bi ɓarawa sai abu ta mai biso ko kuma rawa ku ta tsiya yi eh mana ko kuke cinye naman gari malamai suna can suna hamma suna ƙoƙarin karanta to da haka sai su ce an yi sai an yanka ga dole ka kawo musu su za su yi inda za su yi ku rage hali da ɗabi'a ta rowa Allah ya ji ganshe kafakar Muhammad Gumi aka zo ana tattauna matsalar zanen suna in an je wajen ɗaurin aure sadakar uku sadakar bakwai sadakar abai, sadakar shekara sai ce to ku samar da alternative ku samar musu da wata mafita ice ba za su daina goro ko laya ba muddin ba ku canza halinku da ɗabi'arku gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba za su daina ba inda kake ci haka yake ci inda kake da iyali haka yake da inda kake sutura haka yake inda kake da lafiya ka samu rashin lafiya shi ma haka yake to ba shi da kuma ya zai to da haka sai suke cewa wai alhajatu ummu iktirahat in kaji ana sagu ke gudu sagudu ne baya kusa amma idan aka samu sa gudu sai dai ku gaƙi gudu yana gudu an fahimta to wannan abin da suke yi ne muku rantsuwa da Allah da yawansu don ba su da inda za su yi amma da yawansu suna da inda za su yi ba za su yi ba don sun fahimci gaskiya ba yadda za su yi mutane sun yi canza ɗabi'a tsakaninka da malamin ɗanka shi ne ƙarshen shekara ka kawo damin gero ka bashi ko na dawa yanzu da yake an ci gaba a kawo buhu a bayar sai kuma baɗin allah kai mu kai ko ahalus sunna ɗin 'yan izala ahalus sunna ɗin 'yan izala to in ka ce dai kai ahalus sunna na ya ɗan izala ne kai ko ka ko ka so ko to ko 'yan izalar yanzu da yawa kawai kawai suke suna can ne ana nukurkusarsu amma su suka san suke ji a gudu ne da kunya tsaya a shawuya ka koma gargajiya ka samu matsala kai ka san abin nan tunda allah da ya taimake ka ka sani ka haƙura ka yadda ko ka ci ko baka ci ba doron allah kai ka gobe sai ka kai gobe kuma ka manta da yunwar jiya ta wuce to shi sai kai ta haƙuri amma in ba haka to kuma har yanzu kuna ji akwai waɗansu da ake cewa suna suna yin gargajiya suna ahlus sunna malamai ne masu ilimi amma suna gargajiya kuma ahlus sunna ne amma ba yan izala ba an ga sai dai sun shafa mana kashin kaji ai eh. Allah ya sauƙaƙa to da haka sai an yi taka tsantsan kwarai sai an lura to shi sa suke ta yin waɗancan abubuwa wa qala ibn abi musa ibn abi musa wai sana bu aklu kulli ma zaba hul yahudu wa nasara mu wa yadihim za a nesanci cin to ina za mu iya bakwana anan an gane ku to muna roƙo Allah ya mana jagora ya dora makan akan daidai abin da mun faɗa kuma ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya ce mana alaikun salam rahmatullah na mm ce ka zo gidan yan uwanka kamar lokacin maulidin nan kota kuta sai ka tara sun yanka abin yanka wannan abin yankan da suka yanka sai aka baka kai kuma sai ka ci gudun kar su ce ka kyamace su ita da laifi da laifi mana da laifi da laifi to da haka kaga ka daina boye envelope naka an gane yanzu kaga ni yanzu <laughs> na zo gidanka ka ɗauko irin wannan ka bani ai sai dire maka bumbarin wa'azin ƙasa an gane to Allah ya datar da mu ya dora ma kan daidai alaikum salam wa rahmatullah ke kamar naman kirismeti akwai waɗanda suke kiran musulmi kiristoci su kira musulmi su yanka saboda wai za su bai wa musulmi su kuma musulman sai su karba Eh, da sunan cewa ai musulmai ne suka yanka na shiga ban ɗauka ba cewa da ba ta fidda barawo duk waɗannan abubuwan da ake duk masu ce a ci abincin kirsimeti ai kaza kaza kaza suna suna takhlit ne wato gaure abubuwa suke yi ba su da wata hujja sai abincinsu halal ne gare ku abincinku halal ne gare su ita ce shi kaɗai ne abin da suke kafa hujja da shi ba wani abu da za su dauko. to amma yanzu da aka ce wannan cewa aka yi akan abin da ya shafi bikinsu na sallah cewa aka yi akan yanzu kai a zo a ce ga wani an yanka saboda yau aka Allah ya haihu kuma sai karbi wannan naman ka ce inda kake jin makocinka ya haihu ko babanka ya haihu ko wanka ya haihu ko ganinka ya haihu Allah yana haihuwa ne to ai ko dan ka nuna musu munin wani abin ma ka cin nama a ce dai naman da aka yanka yau yau Allah ya haihu an haifi dan Allah an yi yanka a baka ka kace kana musulmi to ka yadda da abin da suke ke ai da haka a karatun da ya gabata wancan makon ice karbar kyautar su ma yadda da abin da suke yi su ma baka kyautar kawai ka karba ba wai ka amfani da ita ba ya nuna ka yadda da abin da suke yi to da haka sai mun lura da kyau waɗannan abubuwan duk abin nan wani krislam da ake wani interface wani wane ne kar ku ɗauka a wani mai imani a duniya da ake son haɗa kai da shi saboda wai ku imanin ake so ku rabu da shi na ku imanin shi ake nufi to in ka tsaya kayi takatsantsan just stay, stay a farm kar ka yadda kai shakin kar ka yadda wani duk shakiyancin da ake iyakacin sannan duniya amma kiyama kaji za ka yi bayani ku da haka eh, musulmai suka yanka ba musulmai suka yanka ba abin da isa aka yi yankan yanzu shi ake kallo abin da isa aka yi yankan shi yanzu ake kallo wallahu ala to Allah iya mana na da makin na da wani abu insha Allah to yayi shugaba zai yi bayani to Allah ya mana jagora ya dora makan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai abinda muka yi a wannan zango daga farkon dawa karatu tun wucewar sallar idi babba kenan ko zuwa wannan lokaci da muke ciki muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka a ciki Abin da muka yi na daidai Allah ya bamu lada na aiki ya bamu ikon aiki abin da muka yi kuskure ya fi mana na nisanta kuma ba mu ikon nisanta babbar magana koyaushe ita ake faɗa mutane dai su yi karatu karatun nan karatun nan karatun nan shi ne kai musamman wannan zamani da aka shiga wata wata lagigi a cikin rayuwa ta addini da zai saifin naka shi ne karatu to da aka jama'a mutashi tashi mu yi karatu babu asara a cikinsa kai ko bata mutum zai yi ya bata yana sani zai fi masa daɗi saboda dama shi zai je lahira ba yana tunanin zai shiga aljanna bane kawai ya san dan iska ne wuta zai shiga Allah ya sa kun gane to kaga nan duniya zai tsaya bargaje ta inda yake so amma mutum ya zauna ina abu babu sani kuma yana zaton ya je lahira ya samu lada ya masa bada lahum min malam ya ya yakunu to an samu matsala to ji haka jama'a mu tashi mu yi karatu na biyu kada mu zinga ɓoye envelope ko ina kake kai musulmi ne kuma ahlus sunna ne kai ka ɓoye wannan zai sauƙaƙa maka abubuwa da yawa su kansu waɗanda suke eh, eh, barbarar ka ko barbarar mutane ba za masu kusanci inda suke kyau amma idan kana ɓoyewa kana kaza kana kaza kaza to shikenan sai a samu dama an gane to sai dai shan fate-fate a sha daga gefe to mu lura da irin waɗannan abubuwa sannan ga azumi yana towa jama'a kada mu manta da addu'o'i musamman ga ƙasar nan da jihar nan eh ana nufin Najeriya da wani shari a matakin duniya ana nufin jihar Kano da wani shari a mataki na duniya saboda an samu matsala a Kano tabbas Najeriya ta samu matsala to a lura abubuwan da suke faruwa abu ne na ban mamaki mutum ya irin wannan ta'addanci amma a samu ba shi da history ko na shan taba sigari ba karamin tashin hankali ba waɗanda suka yi wannan abu na kwanan nan da aka kama duk da aka kama su ba mai shan ko taba sigari bal ana ganin su mutanen kirki ne ma cikin al'umma amma su suka yi wannan to idan mai hankali wanda ba san shi da history na mummuna abu ba ya irin wannan ɗanyen aiki in mashaya suka zo cikin mutane a su wanda ba su da hankali ba su da wani tunani to da haka wannan abu ne da ya kamata mutane su sa ido a kansu abin da zai mana maganin shi ne addu'a a ta yin addu'a mun sani najeriya addu'a ke zaune da ita jihar kanan nan da kuka ga abubuwa duk abin da ya taso in ya zo kano sai ce ya salwanta ya abin nan addu'a ce lokacin da aka raba mutane da ita to sun shiga uku kuma an ɗauki hanya ga gadan an ɗauki hanya ga sai an hana mutane addu'a yanzu mutane a kano suna ɗaukar akwai waɗanda su suke yi ba Allah ba to lokacin kuma da mutane suka fara building irin wannan tunanin to rabuwa suke da Allah da mutane suka rabu da Allah kuma ba za su roke shi ba to su kuma mutane da sun daina roƙon Allah ma ya ku rabbi laula du'a'ukum dama addu'ar ta sa yake kula ku to kuma kun daina shi ma sai watsi da to da aka mi ta taka tsantsan mu shiga taitayen mu mu rike Allah subhanahu wata'ala sannan mu ji tausayin junan mu ga Ramadan yana tohowa ga kuma kayan masarufi suna farashinsu yana dagawa. kuma a cikin musulmi masu siyarwa musulmi masu siyarwa musulmi karatuttuka da ake ana wayar da kan mutane ana ba su labarai kai za ka ce busa a kunnen kurma ba sa ji sai abinda aka bar musu shine kabbara kawai a fada a cewa na ka za su yi kabbara amma su su yi ba za su yi ba suna kamar cewa alkawarin da Allah ya tsaya kan waɗanda suka gabata ne su ban su a ciki alkawarin Allah na farko ne har ƙarshe wanda duk yi masa zai masa da haka in ma gwada Allah za ka ka gwada shi zai ma to da haka mu lura jama'a duniyan nan ba wanda ya taba mutuwa aka dauke shi da ita aka kai shi duk abin da ka tara za ka tafi ne ka bar shi kuma waɗanda za su zo su amfani da shi wallahi wani a cikinsu sai ya manta ma kai ne ka tara shi ya manta kwata-kwata kai ka tara shi kuma ni na sani kai ka sani kekin sani dukkaninmu kowa ya sani akwai mutanen da da za a taso su ga inda aka yi da dukiyarsu bakin ciki sai sai sun sake mutuwa saboda sun ƙici sun ƙisha sun bi dare sun bi rana sun bi halal sun bi haram ba abin da busi ba su taru dukiya saboda kada yan su tagayyara yanzu yan kuma sun tagayyara bahaushe ce da na gaba ake gwada zarfin ruwa da aka irin waɗannan abubuwan da suke faruwa akan ido na akan kan akan ki ya zama izina ne mu gare mu rayayi inda ya zama izina gare mu ba ta ya zama aikin banza Allah ya ce inna fi zalika lizkira liman kana lahu qalbun aw alqa wa huwa shahid wadannan abubuwan da suke faruwa akwai tunasarwa wa'azi amma ga wanda yake da zuciya halartacciya ko da ake faɗa ya tsaya ya saurara kuma da aka gama iya tunani wa huwa shahid ina mai halarce ina jin wannan abin da ake faɗa a jikinsa kuma ya ga abubuwan da suka faru saboda haka bai compare a contrast ƙarshe ya yi abin da ya kamata muna roƙo Allah subhanahu wataala ya mana jagora dora makon daidai masu tsayuwa kan wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu dama ya ƙara musu imani muna roƙo Allah subhanahu wataala kar ya gaji shi ma kan waɗannan ayyuka kuma Allah ya sa dan shi muke yi dan babbar matsala shi ne zaman to ba dan shi ake yi ba to sai wahala a rana ta a huta ashe dama a cikin wahalar ake hutun ma ba zai zama hutu ba babban hutu ta shekaru abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa yace ka je lahira ka karbi littafin ka hannun dama muna roƙon allah allah ya tsarkake zukatanmu allah ya ba mu ikon yi don shi kuma mun je lahira allah ya ba mu littattafan mu hannayen mu na dama allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira allah ka tsere mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zidu wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان ila يوم din.